أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد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 sai mata a cikin al'umma abin da zai biyo baya shine tafsirin Alƙur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 27 ga watan maris na shekara ta 2024 wanda ya daidai da 17 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan maris na shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta inda mafi yawan so kasashe ne wanda ta yi wa mulkin mallaka wanda suke cikin kungiyar kuma kungiyar ta yi kama da kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar da ake kira francophonie wadda ta kasance kungiya ce ta kasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen daga nahiyar afirka suke babbar manufar kafa kungiyar da ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakaninsu wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki cinikayya da ilimi da kuma harkokin al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana da tasiri babba akan da dama daga cikin waɗannan kasashe da ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa ko tattalin arziki da kuma ta fuskacin suji da zamantakewa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko da ya ji sararin samaniya ya rasu an haife shi a birnin moscow na kasar rasha lokacin tare soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya a birnin moscow ya shiga makarantar koyon tuke jiragen sama sai kuma shekara ta sittin hukumar sararin samaniya ta kasar rasha ta buƙaci mutane ashirin waɗanda za ta horar da su a shirin shirinta na aikewa da mutane zuwa sararin samaniya gagarin yana daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo a kan rayuwa a sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko wanda za a aike da shi zuwa sararin samaniya yuri gagarin ya zama mutum na farko wanda ya taɓa shiga cikin sararin samaniya bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin jama'a a tare soviet sai dai a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 gagarin ya rasu bayan faɗuwar wani jirgin sama wanda yake tukawa a lokacin ya kuma rasu yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummar rasha da wasu daga cikin jamhuriyar da suka kasance cikin tarayyar soviet waɗanda suke da kyakkyawar alaka da rasha suna kallonsa a matsayin wani babban gwarzo wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba.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 Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran jin halin musulunci a nan kasar iran ya ce iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen taimakawa falasinawa ila shugaban kungiyar jihadul islami ya tabbatar da cewa hamji kasar isra'ila za ta sha kaye a wannan yakin na tufanul aksa da ake fafatawa da ita amurka tana amfani da hamji kasar isra'ila don cimma manufofinta a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo musulunci a nan kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen taimakawa al'ummar falastinu a gwagwarmayar da take yi da sojojin hamsin kasar isra'ila shafin yanar gizo na paris today ya nakalto jagoran yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake ganawa da ismail haniya shugaban ƙungiyar hamas wacce take jagorantar yaƙi da al'ummar falastinu take yi da hamsin kasar isra'ila tun kimani watanni shida da suka gabata jagoran ya kara da cewa jajircewar al'ummar Falasɗinu a yakin tufanul aksa wani al'amari ne wanda ba a taba ganin irinsa ba kuma ɗaukaka ce ga addinin musulunci sannan ya kara da cewa duk tare da makirce-makirce makiya al'amarin al'ummar Falasɗinu ita ce matsala ta farko a duniya ba wai kawai a wajen al'ummar musulmi da kuma larabawa ba a nashi bangaren ismaila haniya shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ya faɗawa jagoran inda aka kwana a yakin da falasinawa da ƙawayensu suke fafatawa da ƙasar isra'ila musamman a gaza ya kuma bayyana cewa yakin tufanul aksa ta karya ƙasar isra'ila har abada shugaban ƙungiyar jihadul islami wacce take gugurma da ƙasar isra'ila a gaza ya bayyana cewa tare da yardan allah da kuma daraja alkur'ani mai girma har ila yau da taimakon mutanen ƙasar iran falastinawa a ƙasar falasino da aka mamaye musamman a yankin zirin gaza za su sami nasara a kan yahudawan sayoniya ziyad nakhala shugaban ƙungiyar jihadul islami ya bayyana haka ne a taron mutane kimanin dubu ɗari a cikin filin wasanni na ozadi da ke nan birnin tehran inda aka gudanar da taron girmama alkur'ani mai girma da kuma bukukuwan haihuwan Imam Hassan al-Mustapha jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko kuma limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Amir Khurasani wani ba'ira ne marubuci ya rubuta a shafinsa na X kan cewa amurka tana amfani da hamdukasar isra'ila a matsayin makami wajen fuskantar kasashen duniya da kuma jujjuya ta kamar yadda take so shafin yanar gizo na paris today ya na kallo khurasani yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa kamar sauran hanyoyi da amurka take bi wajen jujjuya al'amura a duniya kama daga hollywood ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ƙungiyoyin kasuwanci na duniya da kuma sauransu amurka tana amfani da samuwar hamdukasar isra'ila a gabas ta tsakiya don jujjuya yankin da kuma duniya gaba ɗaya da wannan dalilin ne ba za ta taɓa barin hamdukasar isra'ila ta faɗi a yankin ba sai dai in abin ya fi ƙarfinta dakarun kare juyin halin musulunci a nan ƙasar iran sun ba da sanarwar shahadar ɗaya daga cikin masu ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar syria shafin labarai na pars news a nan ƙasar iran ya bayyana cewa shahidul kudus behrus wahidi ya yi shahada ne a lokacin da jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila suka kai farmaki kan garin deir na arewacin ƙasar syria inda yake aikin ba da shawara ga sojojin ƙasar Siriya wa'anda suke fafatawa da 'yan ta'adda labarin ya kara da cewa shahid wahidi ɗan garin karach a lardin albus da ke nan kusa da birnin teran ne kuma yana da aure da kuma yaro ɗan shekara biyu a duniya labarin ya kara da cewa da dama daga cikin dakarun kudus na irgc suna aikin ba da shawara ga sojojin ƙasar Siriya a fafantawa da suke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar Siriya. kuma sun je ƙasar Siriya ne tare da buƙatar gwamnatin ƙasar don kare yankin Asiya ta kudu da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin. Tun shekara ta 2014 ne dai ƙungiyar Da'ish wacce take samun goyon bayan ƙasashen yamma musamman Amurka take ƙoƙarin hargitsa al'amuran tsaro a yankin Asiya musamman a ƙasashen Siriya da kuma Iraki. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma ga shirin nan mu koyi harshen Farisanci. bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri da mu koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 148 idan ba manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da hanyar alharir ko kuma abrisham a cikin harshen farisanci wadda ɗaya ce daga cikin daɗaɗɗun hanyoyi da suka kasance tun kafin tarihi na hijira miladiya da suka haɗa yankunan iran da kuma ƙasashen asiya wato har zuwa ƙasar sin kenan da kuma su ƙasashe na gabacin nahiyar turai A yau za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa, to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kwalmin da za a amfani su a cikin shirin kamar haka. جاده ابریشم هنگر الحریری اطراف گپن تو میدانی کی کسنی کاروان سرا ورنیاد زنگو زیادی دیوا آن وجود داشته است شی یه نده ساموا چیست؟ مننه هتل هتل امروز یو مسافر متفی محل وری استراحت هوتاوا مسافران متفیا شبها دراری آنها استراحت می کردند سوسن sun kasance تازه hutawa. من فهمیدم. من نی نه پهمچی معنی معنا حتما تبس آثار کفی آن بر جای مانده است شی یاونزو کویر پاکو قدیمی ددده آن وجود دارد شی اکوی مربوط به میدنگن من فکر می کنم نی اینا زتن گردشگر می بوده ایدو گردشگران masu بوده ایدو خارجی نوجی آنها دوست دارند سو سنا بسیار سوسی آنها می بینند سو سنا آنها دوست دارند ببینند سو سنا سن سگا همینطور است حکیکی حتی هر اقامت سیاوه دلپذیر پذیر. نصر د زوچییه تو میشناسی کی کا دوران لوکچی آن مانده است شی آن مانده باشد شی مرنجاب ینکن مرنجاب منطقه ینکی کویری نفقو من میشناسم نی ناسنی خراسان لردن خراسان ری برنن ری اسفهان لردن اسفهان آنها می رفتند سوسنا زوا آنها اقامت می کردند. سوسن از ایوا براحتی. چکن سوکی آنها می روند سوسن تفیه آنها می توانند بروند سو زس ایتفیا البته کودکی آب و هوا یعنی اسکا د زیبایی کیاو قدمت ددیوا آب شیرین روان دادی آن به آنجا میکشاند سنا جنسا زوا چند madalla ba da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است کاروانسرا چیست کاروانسرا مثل هتل‌های امروز محل استراحت مسافران بوده است مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ بله، در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان می رفتند در این کاروانسرا اقامت می کردند. آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کسان چه اگه gefen hanyar alhariri akwai wuraren yada zango da yawa کاروانسرا چیست؟ مننه ورین یاد زنگو کاروانسرا مثل هتل های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. ورین زنگو کمر هتل هتل نه نه ya kasance wurin shakatawa na matafiya matafiya a kan hanyar alhariri a cikin darare a waɗannan wuraren yadda zango suka kasance suna hutawa تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ yanzu na fahimci cewa wurin yada zango menene ma'anarsa tabbas kenan akwai wuraren yada zango da yawa a gefen hanyar abrisham shin ya zuwa yanzu akwai wasu kufai da suka wanzu na waɗannan wuraren yada zango? bale در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. ای ایران اکوی وسو یا دزنگو د الحریری فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. Ni ina zaton masu yawon shakatawa 'yan ƙasar waje da dama za su so su ga waɗannan wurare na yada zango. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی haka دلپذیر است. حقیقی حتی ma wuraren tsayawa a wuraren yada zango ɗin waɗanda suke da dadu ne suna da نظر da zuciya. کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ شن ینزو کسان wani wuri daga cikin wuraren yada zango waɗanda suke komawa zuwa ga wancan zamani? کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان میرفتند در این سرا اقامت می wurin yada zango na Maranjab da ke yankin fako na Iran na sansa wasu masu tafiya daga lardunan zuwa garin Rai da kuma یاد زنگو سکیز ایوا آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ شن مسو یوان شاکتاوا زاس ایزوا چن چکن سوکی؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. ko da yake yanayin iska da ruwa na yankin fako kyawu da kuma daɗewarsa da kuma wuraren yada zango da daɗu da ruwan daɗi da ke wurin yana jan hankulan matafiya da masu yawon shakatawa zuwa wurin. an dai ji wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da wannan daɗaɗɗiyar hanya ta alhariri ko kuma hanyar abrisham a cikin harshen farisanci wadda ta kasance ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ake zuwa ganin su daga ƙasar iran ɗin da kuma ƙasashen ƙetare idan allah kai mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a marin dukkan wanda aka ji murinsu da wanda suka dafa wajen hada shirin ya saluki muku ta alheri a turbin a shirin na gaba. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda yake kanto muku littafin nan mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar da sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. madina me abin yi a yanzu ba sani ba amma tabbas talba baya son ki ina tunani ya amince da ke ne saboda kar a ba wa dadi kunya ta lumshe ido tana jin wani kalar zafi da zuciyarta ke mata hawaya kuma na sako mata har hancinta ya soma ja yanzu dai ki koma gida ki huta bai kamata ki shiga gurin nan haka ba zan faɗa wa maryam baki jin daɗi ok ta amsa sannan ta share hawayenta sannan ta sake kallon madina ya ce ma na faɗa maki za ki iya shiga monday a kamfaninsa ok yanzu ba lokacin yin wata magana ba ne ba kawai ki shiga gida ki huta zan shigo gobe ok ta sake amsawa sannan madina ta buɗe motar ta fita tana jin wani irin daɗi ya lullube ta laila kuma tana jan motar ta fice daga gidan cikin damuwa da tunanin yadda za ta sama wa kanta mafita ba zan muka kuka ba talba ba zan zubar da hawaye na a kanka ba me namiji ma da har zan bata lokaci na ina kuka a kanka ta furta tana share hawayenta sai kuma ta fashe da kuka mai karfi tana jin irin kalar bakin ciki maganar madina na dawo mata a can kuma ta yi saurin share hawayenta no no no no one deserve my tears ta furta cikin murya tana jin kamar haɗe zuciyarta ta mutu baturiya wannan karan sai da ta baro gidan gaba daya sannan ta amsa kiran fahad ko ba komai za ta fi sakewa a waje gidan fiye da ciki har yanzu dai kin ki bani damar da yanzu mun shiga next level ta yi dariya me kake ci na baka na zuba nan da kankanin lokaci zan ce maka ka aiko kankanin lokaci har yanzu bai zo ba da kin san yadda nake jin ki a zuciyata ba za ki ringa min wannan ja'in ja'in ba ba jan in ja ne ba kasan komai na rayuwa yana son tsari na yi ma iyayena magana sai suka ce na dan dakata shi yasa amma da zarar sun bani dama zan sanar da kai Allah ya sa dai ba wani suke son aura miki ba ba na jin iyayena za su aura mu wanda ba na so kawai dai akwai wani tsare-tsare da suke ne ni kuma ai ba zan yarda na rasa namiji irin irin kame qualities da nake so ba to Allah ya tabbatar mana da alkhairi Amin diya, ya maganar tafiya. Tana nan gobe tun da safe zan wuce yanzu haka na shiga ofis ɗin abba ne zan ɗauki wasu takardu ne. Allah ya tsare min kai ya dawo da kai lafiya. Amin, I love you, I love you more. Ta sumbaci wayar har sai da ya ji karar kis din sannan suka yi sallama. Saman tebur din Abba ya ajiye wayar ya janyo wasu takardun yana dubawa. After like 20 minutes aka turo kofar ofis ɗin wani mutum da ba zai wuce sa'ar baban babban yayansu ba ya shigo rike da wata leda a hannunsa ɗayan hannunsa kuma rike da takardu dr adamu ranka kai daɗe yau kai ne a kujerar alhaji fahad ya murmushi ni ne allah ya sa dai lafiya ya tambaya bayan ya zauna lafiya kalau ni ma wasu takardu ne na shigo ɗauka saboda zan yi tafiya gobe ok kenan yau gaba ɗaya alhaji bai shigo ba ya shigo da safe amma yanzu ya tashi gaba ɗaya lafiya dai dama maganinsa ne na zo masa da shi tuna baya na zan koma sai gobe jikin sai na shigo maganinsa kuma abban yana shan wani magani ne no na ciwon jiki ne kawai fahad ya kalli katuwar ledar da ke dauke da magani ba ɗaya ba zan iya wucewa masa da shi gida ai no gaskiya wannan a tsakaninmu ne zan dai bashi da hannu kamar yadda na saba fahad ya shiru yana kallon dr adamu da ke kokarin mikewa watsaye a iya sanin abu baya shan maganin komai domin bai san shi da wani ciwo ba bayan hawan jini shi ma kuma sai idan abin ya taso masa yake sha haba mana dr zauna don allah dr adamu ya koma ya zauna yana kallon fahad da ya soma masa magana a natse idan akwai wani abu ka sanar da ni dan na sani ne kaka ji tsoro ko fargabar komai dan allah ka faɗa min akwai wata cuta ne da take damun mahaifina dr adamu ya sauran amsa no idan ma akwai shi ya kamata ya sanar da ku ba ni ba saboda abin da ya shafe shi ne idan har bai sanar da ku ba ni kuma bai kamata na katsa landan ba domin rayuwarsa ce mu wani lafiya ya mike tsaye da sauri ya nufi kofa fahad kuma ya bi shi da kallo da mamaki da kuma tunanin kala-kala a zuciyarsa ko dai akwai cutar da take damun abba ne bai faɗa mana ba ya tambayi kansa sai kuma ya sauke ajiyar zuciya yana tunanin ko dai diabetes ne amma idan har shi ne ai bai kamata ya ɓoye ba saboda yanayin abincin da yake ci da kuma wasu abubuwan hakan dai ya yi ta sake-sake kamin ya haɗa takardun da zai ɗauka ya fice tare da rufe ofis ɗin oktoba uku ga wata ya jinkina jikin motar ali ransa ɓace kansa har wani sarawa yake to wai ina ta kai yarinyar nan ne ohon mata da alama ma yarinyar ba ta cikin gidan nan fa domin da tana ciki yadda na yi mata tijara yau da sai ta nuna min ita oh no talba don tell me ka yi rigima da tsohuwar nan talba ya ɗago ya kalle shi to me zan yi ban san inda ta kai yarinya mutane ba kuma ta ki faɗa min komai tun tana cewa wata biyu za ta yi gashi har mun shiga wata na hudu aliyai dariya yar mutane kuma to ai ta fi kusanci da kaka fiye da kai kuma ka san ita ma tana son yarinyar nan ba za ta mata komai ba ban san da haka ba idan ba wani abu ta yi mata ba ko kuma ya faru da ita me yasa ba ta faɗa min inda take ba ali na damu ya faɗa da raunanniyar murya kamar mai shirin yin kuka ali ya faɗa shi cikin da kulawa I know, amma tun da ta ce ka bata lokaci ka jira mana. Na jira, jira na nawa kuma wai zan yi. Haba, to jama'a duka da kanan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta wasu TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu kuma ga tafsirin alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الحمد لله ga shi Allah ya kawo wannan lokaci mun kare tafsiri na surat fil cikin yarda Allah subhanahu ta'ala, yau za mu shiga wannan sura surat quraish wannan sura suratu quraish ko suratul ilafi tana tattare ne da ayoyi guda hudu kuma an saukar da ita ne a makkatul makarama sura din tana kasancewa ne a matsayin cikoce ce na suratul fil da ta gabata ayoyinta su suke nuna cewa ci gaba ne da ainihin suratul fil kamar za a iya cewa ita ce take cika bayanan da suka gabata a suratul fil sura ɗin gaba ɗayanta suratul quraish tana tattare ne da nuna ni'imomin allah subhanahu wa ta'ala akan kan da irin ludufin da allah ya yi musu da kuma soyayya da ya nuna musu da ƙauna domin ya kasance a cikinsu su yi wani abu na neman godiya kuma su nuna ɗinsu wato kankan da kai ɗinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ibada wanda shi ne Ubangijin wannan gida wato wannan ɗaki na Ka'aba mai girma wanda wannan ɗaki na ka'aba ne suke samun dukkan wasu al'amura na alfaharinsu da ɗaukakarsu to ubangiji da ya zo ya ainihin ƙarar da rundunar abraham ya kuma kare wannan ɗaki ɗin wanda duk shawa a wannan lokacin duk mutanen da ke wannan larabawan wannan lokacin wani abu na ɗaukakarsu da dukkan wasu alfaharinsu shine wannan ɗakin ka'aba ɗin to wannan makiya nasu makiya Allah da suka zo za su rushe ka'aba shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya zo ya balbalta su ya karkashe su ya gama da su to kaga shine ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa su waɗannan akan lalle su zama masu godiya su kuma shiga cikin ibada da kuma bauta ga wannan ubangijin na wannan ɗaki to kamar kuma haka ne Ah, za mu ga kwatankwacin suratu duha da suratu sharh alam nashra kenan su ma ana ɗaukansu a kan sura guda ne kamar haka ne ake ɗaukan suratul fil da suratul quraish a matsayin sura guda saboda haka idan ah, mutum kamar mutanen da suke ah, karanta sura kwaya ɗaya cikakkiya a sallah to ai akwai a wata mazhaba misali mazhaban ahlulbaita alaihi salam idan mutum ya zo zai yi sallah wajibi ne ya kasance a cikin sallarsa ya karanta sura cikakkiyar sura to shi sa idan mutum ya zo ya fara karanta suratul buha, to ba zai yi ci gaba da ruku'u ba har sai ya sake karanta suratul eh, ashar wato alam nashra saboda ana daukar su a matsayin sura guda ne bayan sun karanta bayan mutum ya karanta suratul fatiha to haka ma ita ma wannan suratul fil idan mutum ya zo bayan ya karanta fatiha a cikin sallah sai ya karanta suratul fil to shi ma ba zai yi ruku'u ba har sai ya karanta suratul quraish din li ila fi quraish wato kenan ana daukar sa matsayin sura guda ne akwai falala na karanta wannan sura kamar yadda ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan Ubay bin Ka'ab ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa man qara'aha u'tiya min al-ajr ashara hasanat wanda ya karanta wannan sura suratul quraish za a bashi kyawawan ayyuka guda goma wato ladan da za a ba mutum kwatankwacin kyawawan ayyuka guda goma bi adadi ma tafa bil ka'aba wa atakafa biha Da kwatankwacin duk wanda ya zo ya ɗawafi da ɗakin ka'aba ya kuma yi itikafi a cikinta duk to kwatankwacin wannan yawan mutanen da mutum ya zo ya yi ɗawafi a ka'aba ya kuma yi itikafi a ciki to za a ba shi ladan kwatankwacin yawan wannan mutane din akan za a ba mutum ashirin salawat sau yawan waɗanda suka zo suka yi dawafi a ka'aba da kuma itikafi a kanka to wannan falila din kamar inda muka sha faɗa ana yi ne ga wanda ya bauta wa ubangijin wannan ka'aba din bauta ta hakika sannan ya kare dukkan wani abu na mutuncin wannan ɗaki na ka'aba kamar yadda ya waje ba saboda kenan wannan ba komai ke nuna mana illa wanda ya aiki da risala ya kuma yi aiki na hakika to shine wannan falala ɗin za ta ainihin tattaru tare da shi. Ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Don sabawar Qurayshawa. shawa. tafiya lokacin sanyi da lokacin bazara. Saboda haka su bauta wa Ubangijin wannan ɗakin. Wanda ya ciyar da su daga yunwa. min ya kuma amintar da su daga tsoro. Dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara na suratul Quraysh a cikin suratul fil ya zo cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarar ya gama da ma'abota giwa da suka zo domin rushe ka'aba ita kuma wannan sura ɗin wato suratu Quraysh. ci gaba ce da waccan sura ta suratul fil saboda haka kenan abinda suran take nuna mana shine cewa mu muka sanya ashabul fil din nan ma'abuta giwaye ka asfin ma'akul wato Allah ta'ala yana cewa wannan sanya su suka zama kamar wani wato zanganniyan kirmami wanda yake ya zama gashi nan sashe jefaffe marar amfani haka muka mai da su muka rududduga su muka karkashe su kamar yadda muka sanya waɗannan shine Allah ta'ala ki cewa toli ila fi ƙureshin ai wannan abun yana faruwa ne domin ku shawa a cikin wannan gari wanda yake mai tsarki ku kasance kun samu itilafi itilafi shine ku kusanci juna ku haɗa kanku ku yi shiri domin kasancewar lallai akwai wani annabi mai girma da zai bayyana a cikinku abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuni gare su kenan ilaf malamai suka ce masdar ne na alafa wa alafahu ai ja'alahu ya'luf ya sanya shi yajtama'an makarunan bil insijami wal uns wal iltiyam wannan shine hakikatan ma'anar ilaf din nan masdari na alafa to wannan cewa ai ya sanya wannan ko wani ya zama ya yajtami'a wayannan mutane ƙurashawa Allah ta'ala yana mana ishara ne akan ya sanya su su zama sun tattaru da junansu sun kasance suna wato kamar uh, fahimtar al'amuransu tare da juna su kusanci juna su zama wato sun zama sun samu wani kusanci tattare da junansu to abin da ake nufi shine wannan samar wa ƙurashawa kusantuwa da junansu a wannan ƙasa ko kuma wannan gari na makka wanda yake mai tsarki ne to wannan kuma yana ɗauke da wannan ɗaki na ka'aba wanda ke tsohon ɗaki ne da ɗaɗɗe to wannan ba komai ba ne sai don su wato ahalin makaɗin nan su sun zaɓi wannan guri izini musu wajen zama ne limakanati hahu amniha domin irin manzila da wannan guri yake da shi da kuma tsaro da wannan guri yake da shi. To masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 aniyarsa ta kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garin rafa da ke falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban faransa emmanuel macron ya daga murya kan manufar firaministan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila benjamin netanyahu dangane da aniyarsa na son kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garin rafa na palestino yana mai jaddada adawarsa ga harin da haramtacce kasar isra'ila take son kaiwa kan garin rafa da ke kudancin zirin gaza yana mai gargadin cewa tarwatsa al'ummar garin na rafa yana matsayin aikata laifin yaƙi kamfanin dillancin labaran faransa ya bayar da rahoton cewa macron ya yi gargaɗin yiwuwar kai harin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a tattaunawarsa ta hanyar wayar tarho da netanyahu inda ya jaddada yin kira na buƙatar tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a gaza kuma ya yi allah wadai da sanarwar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar na baya bayan nan game da ci gaba da gudanar da shirin ta na gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan yankunan gabar yammacin kogin jordan a furucinsa na baya-bayan nan benjamin netanyahu ya ce rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta shiga garin rafa kuma ba zai yiwu a kawo ƙarshen sharri ta hanyar zuba masa ido ba a cikin wani bangare na jawabin da ya gabatar kan tabbacin kaddamar da farmakin soji a kan garin rafa kuwa da gargaɗin ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ke yi game da haɗarin da ke tattare da hakan sakamakon masifar da za ta afku kan fararen hula falasinawa waɗanda suke birnin na rafa a matsayin mafaka ta ƙarshe ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya faɗa a tsakiyar wannan wata cewa netanyahu ya amince da shirye-shiryen ƙaddamar da farmakin soji kan garin rafa yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka suka yi gargaɗin irin mummunan sakamakon da harin kan garin zai haifar ofishin firayim ministan ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana shirye-shirye domin gudanar da aikin kwashe jama'a daga garin amma ba tare da bayar da cikakken bayani kan wannan farmakin da gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila dage kan kaddamar da shi nan da tsawon makonni masu zuwa ba a baya dai netanyahu ya zargi jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da haɗa kai da amurka don hana kai farmaki kan garin rafa bisa la'akari da buƙatar amurka ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na neman kare tsaron fararen hula kullar dambaruwar siyasa kan batun neman kai hari kan garin rafa ta kunno kai ne a daidai lokacin da yakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan zirin gaza ya doshi watanni shida kuma ake ci gaba da gwamza faɗa da 'yan gwagwarmayin falastinawa inda aka samu dubban shahidai da jikkata da kuma waɗanda suka ɓata daga ɓangaren falastinawa baya ga bullar masifu da aka bayyana su a matsayin bala'i kan jinsin bil'adama misalin yunwa da ya fara kama kamari a yankin tun a makon da ya gabata ne shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu tsananin adawarsa da wani daukan matakin kaddamar da harin soji kan birnin rafa da ke kudancin gaza yana mai jaddada cewa hakan na iya haifar da wani babban bala'i kan jinsin dan adam macron ya jaddada wa netanyahu a tattaunawar da suka yi ta hanyar wayar tarho cewa harin da zai kai kan rafa zai haifar da matsalar tilasta wa mazauna yankin ƙauracewa gidajensu wanda hakan zai zame cin zarafin bil'adama a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙara haɗarin abin da ke faruwa a yankin sannan macron ya jaddada wajabcin buɗe tashar jiragen ruwa na ashdod da hanyar ƙasa kai tsaye daga ƙasar jordan da dukkanin mashigar ruwa domin isar da kayayyakin jin kai zuwa zirin gaza bisa la'akari da cewa rashin taimakon jin kai bai dace ba shugaban na faransa ya kuma jaddada buƙatar gaggauta cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba don haka ya ba da tabbacin kare rayukan fararen hula da shigar da agajin gaggawa a wani mataki mai girma ya kuma jaddada buƙatar dakatar da ayyukan sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankin gaza da aka yi wa ƙawanya saboda ba za a iya jurewa yawan jama'a da suke cikin halin buƙatar jin kai ba hakanan macron ya yi allah wadai da manufofin mahukuntan yahudawan sahiyuniya da neman ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida lamarin da ke kara janyo haɓakar tashe-tashen hankula musamman a birnin kudus da aka mamaye da yankin yammacin gabar kogin jordan kasar faransa dai tana daga cikin kasashen da suke goyon bayan shirin samar da kasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahayoniya duk da tana goyon bayan ci gaba da murkushe falasinawa yahudawa musamman a yankin zirin gaza kuma tana adawa da kalaman yahudawan sahayuniya na koran falasinawa daga zirin gaza wani abin lura a nan shine cewa makaron yana goyon bayan abin da ya bayyana a matsayin haƙƙin isra'ila na kare kai sakamakon harin ɗaukan fansa na harin ambaliyar al'akasa a ranar 7 ga watan oktoba amma ya yi gaggawan kiran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan daina aiwatar da kashe-kashen ƙananan yara a hare-haren da yahudawan sahayuniya suke kaiwa kan zirin gaza ana ta bangaren gwamnatin amurka a ta bakin sakataren harkokin wajen kasarta anthony blinken ya gana da prime minister gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kafin gudanar da zaman taro da majalisar yakin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila inda ya gargadi mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan hadarin da ke tattare da kai hari kan garin rafa da kuma rashin wani shiri da aka yi kan yakin gaza Blinken ya kammala ziyararsa ta shida a haramtacciyar ƙasar Isra'ila tun bayan yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan zirin Gaza inda sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da ministan yakin Yahudawan Sahuniya Benny Gantz bayan kammala ganawarsa da kwamitin gudanar da yaki a tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila a Tel Aviv. hakanan blinken ya tattauna da shugabannin siyasa da na tsaron yahudawan sahayuniya a kokarin neman hanyar cimma yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta domin sakin fursunonin yahudawan sahayuniya kamar yadda ya tattauna batun yiwuwar cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi na dindindin da kuma hanyoyin ƙara shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza a ƙarshen ziyarar tasa bilinken ya ce ya mayar da hankali ne a tattaunawarsa da jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun sakin fursunoni kuma ya yi furuci da cewa a duk lokacin da suka yi kusan cimma yarjejeniya tattaunawa ta fi zama mai wahala blinken ya kara da cewa an gudanar da tattaunawar keke da keke da jami'an haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda aka yi da abokan hudda na falasinawa kuma sun samu ci gaba kan tattaunawar sakin fursunoni da kuma kawo ƙarshen giɓin da ke akwai a cikin makonni biyu da suka gabata hakanan sakataren harkokin wajen na amurka ya jaddada cewa kaddamar da hari kan garin rafa ba zai cimma burin da haramtacciyar kasar isra'ila ke nema ba yana mai barazanar cewa za ta fuskanci matsalar mayar da ita saniyar ware a duniya shafin watsa labaran anshios ya nakalto cewa Blinken ya gargadi Tanyahu da majalisar yakin Yahudawan sahayuniya cewa tsaron haramtacciyar kasar Isra'ila da kuma matsayinta a duniya suna fuskantar mummunan hadari. Majiyar ta kara da cewa Blinken ya yi gargadin cewa haramtacciyar kasar Isra'ila za ta fuskanci wani gagarumin tawaye da ba za ta iya tunƙarar ta ba idan ba ta da wani cikakken shiri na kwana ɗaya bayan yakin da ta ɗaura. yana mai jaddada cewa isra'ila tana buƙatar wani tsari mai ƙarfi idan ba haka ba za ta ci gaba da kasancewa cikin ƙangin matsala a gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro ga labarin duniya a takaice. Jagoran junjo halin musulunci a nan ƙasar Iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa al'ummar Falastinu a gwagwarmayar da take yi da sojojin hamsin ƙasar Isra'ila. Shafin yanar gizo na Paris Today ya nakalto jagoran yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake ganawa da Ismail Haniya shugaban ƙungiyar Hamas. wacce take jagorantar yaƙi da al'ummar falasino take yi da hannu isra'ila tun kimani watanni shida da suka gabata jagoran ya kara da cewa jajircewar al'ummar falastinu a yaƙin tufanul aksa wani al'amari ne wanda ba a taɓa ganin irinsa ba kuma ɗaukaka ce ga addinin musulunci sannan ya kara da cewa duk tare da makirce-makirce makiya al'amarin al'ummar Falasɗinu ita ce matsala ta farko a duniya ba wai kawai a wajen al'ummar musulmi da kuma larabawa ba a nashi bangaren ismaila haniya shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ya faɗa jagoran inda aka kwana a yakin da falasinawa da ƙawayensu suke fafatawa da ƙasar isra'ila musamman a gaza da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu yi ban kwana da kuma ƙarƙare baki ɗaya muna ga ku ba shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.